الحمد لله توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم ونشهد أن لا إله إلا الله قال في محكم كتابه وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ونصلي ونسلم على القائل يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقال له ألم أجعل لك سمعا وبصرا ومالا وولدا وسخرت لك الأنعام والحرث ترأس وتربع فيقول نعم فيقال له وكنت تظن ملاقي يومك هذا فيقول لا فيقول له عز وجل اليوم أنساك كما نسيتني فصلوات ربي وسلامه عليك ثم أما بعد فموضوع خطبتنا اليوم علم ذلك من علم معاشر الأحباب نحن الأفارقة لازلنا على قيد العبودية ولن ننسحب عنها ولن نتخلص منها إلا بتمام العودة إلى الله تبارك وتعالى يقول الحكيم في غابر من الزمان تباروا فإن البر يبقى عليه العدد وكفوا ألسنتكم فإن مقتل الرجل بين فكيه إن قول الحق لم يدع لي صديقا الصدق من جاء لا ينفع التواقي مما هو واقع في طلب المعالي يكون العناء معاشر المسلمين نحن ننسى كثيرا وننسى التواريخ نتصفح ونقلب الصفحات يتبين لنا أن ما من رئيس مسلم طالت مدته إلا إذا كان مداهنا أو منافقا أو كان يرضي الغرب لأضرب لكم مثلا دولة بعد أخرى انظروا إلى ليبيا القذافية التي آل بها الآل إلى ما آل إليه ليس لرئيسها ذنب إلا أنه كان يعتني بقومه كان يحب دولته ويدافع عنها فمكروا به كل المكر إلى أن انتهى, انتهى به الأمر إلى القتل وانظروا إلى لابيريا الدولة المجاورة أيام تشارتلو كان هناك مصنع عصاب من أمريكا الذي كان يجمع كميات من الدولارات ولكن لما استبان له أنه آن لدولته أن يعتني بها وأن يجمع لها كما جمع لأمريكا صار النزاع أو صار مبدأ النزاع بينه وبين أمريكا إلى أن أدى به الأمر إلى ما هو إليه الآن انظروا إلى السودان التي مزقوها شر ممزق ليس لها لعمر البشير ذنب إلا أنه كان يرفض وكان يأبى كل قرار يصدر من هؤلاء أبناء القردة والخنازير ولكن يعجبك غاية الإعجاب أن السودان اليوم تم الاتفاق بينها وبين أمريكا أن تسلم عمر البشير إلى المحكمة الجنائية العالمية واعلموا أن هذه المحكمة العالمية الجنائية ما رضيت بها أمريكا الأمريكا ما رضيت بها وإنها ترفضها كل الرفض وتأباها كل الإباء إذا كان الأمر كذلك يستبين لنا أننا نحن الأفارقة لازلنا على قيد العبودية لأنهم يقلبوننا ويصرفوننا كيف شاءوا وحن وأن شاءوا وحيث شاءوا إذا لابد أن تعلموا معاشر الأحباب ما من رئيس مسلم يرأس هذه الدولة إلا إذا كان له مناوشات إلا إذا كان له مصاولات واعلموا أن ما من رئيس يأخذ بما أخذ به رئيسنا ويسلم من المناوشة كلا وعاش إنه يحارب الداخلين يحارب السراق الداخلين ويحارب الغرب لأنه يحب أن ترد إلينا أموالنا والغرب كانت تشيد صرخها بالمال الأفريق الذي كان يأخذونه إما كل شهر وإما كل سنة ولكن الرئيس مصمم ومصرر ومصر على أن ترد إلينا أموالنا لذلك كيف تتوقع أن تهدأ الدولة وكيف تظن بأننا لابد أن نكون سالمين كلا وعاش جرب أنت بنفسك إذا كنت ذا صدق وكنت تعامل الصادقين سوف يتقلل أصدقاؤك لأن الناس الشر أسرع إليهم من الإصلاح كما يقول الله تبارك وتعالى نحن قلبنا الآية إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين نحن قلبنا الآية وقلنا إن السيئة تذهب الحسنات انظروا رئيسا بعد آخر من أحمد سردونا من تفاوط ليوة من مرتضى رماد الذي قتل شبيها بالأمس كلهم مسلمون ليس لهم أي ذنب إلا أنهم كانوا عادلين كانوا يحبون الوطن كانوا يحبون أهلهم كانوا يحبون أقوامهم لذلك أعدموا جميعا لابد أن تعرف أنت كالفقير ما من رئيس يأتي ويكون منجهه الثق ويكون غرامه قوما ويسلم من هؤلاء الناس كلا وعاش مثل هذا الرئيس لن يكون أبدا وانظروا إلى العراق كيف آل بها الحال ليس لصدام أي ذنب إلا أنه رفض كل الرفض من أن يتسربوا إليه فاخترأوا ذنبا كما يقول ابن العربي رحمة الله عليه أن الناس إذا عادوا الإنسان نسبوا إليه الذنب وإن لم يجدوا ما ينسبون إليه اختلقوا له ذنبا وهكذا حدث بالصدام ليس له أي ذنب إلا أنه يحامي ويذود الأعداء عن دولته ولكن انظروا إلى ما آل به الآن وأمثاله كثير وأمثاله كثير انظروا إلى نيجر الدولة المجاورة لها من المعادن كثير كثير ولكن جنود الفرنس ماذا يفعلون هناك ليس لهم أي مأوى وليس لهم أي مخزى إلا أنهم يختلسون أموال النيجر إلى دولهم ولكن الفقير يأبى كل الإباء أن يفهم مثل هذه الحقيقة إذا لا نظن نحن الفقراء بأن هناك رئيسا يستطيع أن يخلصنا من هذه الفتن لا نظن أو لا نظن بأن هناك واليا يستطيع أن ينقذنا من هذه المهالك لي ذنب ولك ذنب ولها ولهم ذنوب إذا لابد أن نصلح ما بيننا وبين الله تبارك وتعالى ولكن إذا رفضنا وأغمضنا أعيننا عن النظر إلى عيوبنا وانشغلنا بمعايب غيرنا سوف إذا يأتينا الهلاك سوف إذا يأتينا العذاب إذا لابد أن نسند الأمر كله إلى الله تبارك وتعالى ونرفع يد الضراءة إلى الله تبارك وتعالى سائلين الله عز وجل أن يكشف أن البلاء والب... أن يكشف أن البلاء والوباء والغلاء اللهم اكشف أن البلاء والغلاء والوباء اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم من كادنا فكد به ومن مكر بنا فم... فامكر به اللهم نجنا من كيد الظالمين اللهم نجنا من كيد الظالمين اللهم سلمنا وسلم دولتنا من أعداء العادين اللهم وفقنا لما تحب وترضى عباد الله البر لا يبلى الذنب لا ينسى الديان لا يموت اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره ثم أما بعد موضوع خطبة مؤيو شاتر جوة الجمادة الثانية ألف دا تاريه دا أربعين دا دايا وشتي دي داي دا شاهدو جوة فبراير شكرة تدبو بيو دا عشرين wanda ya san haka ya sani ya ku ‘yan uwa musulmi lallai mu sani cewa akwai abubuwa da dama wanda muke mantawa abubuwa da dama sun faru amma shaidani yakan mantar da mu irin waɗannan abubuwa masu iya magana suna cewa kai aikin nagarci domin shi nagarci shekaru da yawa sukan zo su shuɗe a kansa amma yana nan ba zai sauya ba sannan yake cewa ku kame ba ku nanku. domin makisan namiji yana tsakankanin labbansa guda biyu yake cewa lallai faɗin gaskiya ya hana ni in samu aboki sannan mu sani cewa ɗari-ɗari ko ko kariya ba zai hana aukuwan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya aukar da shi ba mu duba mu ga a matsayinmu na 'yan afirka har yanzu muna ƙarƙashin bauta ne amma a kaikaice wanda ya san wannan ya sani wanda bai sani ba bai sani ba akwai wata ambasado ta ƙasar chadi shekaru biyu da suka wuce a faransa take ainihin abinan jakadanci sai ta yi wata magana guda ɗaya take cewa mu ɗinnan yanzu akwai dola da muke tara ma ƙasar faransa francofo wato ƙasashen da faransa suka mallaka duk shekara muna dunkula kudade biliyan dala biliyan sha biyu muna ba ainihin faransa menene yasa muke ba su wannan kudin babu kuma wanda ya damu da ya tambayi irin waɗannan maganganu menene yasa faransa take an san wannan kuɗi daga ƙasashen da ta mallaka sakamakon wannan magana nan da nan faransa ta yi magana take da gaugawa a sallami wannan mata daga aikinta ashe kenan abun da muke iya fahimta mu kasashen afirka har yanzu muna karkashin mulkin mallaka amma a babu wani shugaba da zai iya daukan fitintunu wanda buhari yanzu yake dauke da su kasarsa ta zauna lafiya ba wannan shugaba a duniya saboda suna biye-biye da al'amura sannan yana fada ne da 'yan ciki yana faɗa ne da 'yan waje ku kalli misali ƙasar niger ƙasar Nijar tana da uranium wanda ake maganan ma kusan a duniya ita ce tafi kowa yawan uranium uranium ɗin nan da shi ne ake yin ainihin mizar samfurin scotch wanda ake magana amma ka duba ka ga menene ya tsugunar da sojojin faransa a ƙasar Nijar ba wani abu ba ne saboda ta ɗauki tattalin arzikin wannan ƙasa kuma duk shugaban da yake zai musu bore ko ba zai ba su haɗin kai ba to ba zai tsawancin kwana ba wannan shine abin da yake faruwa wanda ya san wannan magana ya sani wanda bai sani ba bai santa ba ka ɗauki liberia lokacin chancellor akwai michelin kamfani ne na taya na america ne a lokacin da suke ɗasawa da shi lokacin da suke sa masa doka da oda yake bibiye da su kamfanin michelin din nan an zo an assasa shi suna samun manyan kuɗaɗe a ƙasar liberia amma da Taylor ya gane cewa yanzu lokaci ya yi da ƙasarsa za ta zauna da ƙafafunta ta cika jiyan abin da ya dace nan da na aka zo aka kiɗa me za a yi yanzu ya ƙare kusan in ba Allah ba ne ya taimake shi zai mutu a cikin abin nan ICC International abin nan Court of menene Conduct wanda kuma ku sani ba su amerika ba su yadda da wannan kotun ba ba su yadda da ita ba sannan ka duba ka ga wani farin shugaban ƙasa ne wanda aka taɓa ɗaukansa aka sallama ma wannan kotu babu shi duk 'yan afirka ake kamawa a kama wannan shugaba kai sai da ta kai ga uhuru kenyatta shugaban ƙasan kenya na yanzu batin sun yi jan wuya sun kaɗa idanu suka ce to sun fita sama daga cikin abin nan ICC ɗin nan da yana kan kujera suke nema su kama shi to shugaban kasa shin shugaba ya fi shugaba ne yadda kake shugabancin kasan ka nima haka nake shugabancin ƙasa na amma ka zo aka ce ya zamana cewa ya ɗauki nauyin ta'addanci a ƙasar Kenya ya yi kaza to ko dai ma menene tunda ina kan kujera ku bani in sauka mana amma sai da mutanen Kenya suka ce to tunda abu ya zama haka dama mu ne muka ce muna yi mun yarda da wannan kotu ta duniya to yanzu mun fita sannan ka dinga lallaba su Morocco su ma suka ce sun fita kasar Rwanda ne ko Uganda su ma suka ce sun fita saboda duk wannan kotu da kake gani mu ne ake targetin shugabannin kasashen Afirka mu ne ake cin zarafin mu mu ne ake wulakantawa amma mun kasa gane wannan al'amari sannan ka dawo ka duba ka ga kasar Libya Libya ba wani abu bane ya sanya wannan mutum Qazzaf ba wani abu ba ne ba laifi ya musu ba saboda mutum ne wanda yana taimakon kasansa yana taimakon yan kasansa ya yadda da cewa kasarsa ta tsaya bisa kafafunta don haka sai aka kitsa don abin da za a kitsa aka yi gabas aka yi yamma aka yi kudu aka yi arewa ƙarshe Allah subhanahu ta'ala ya hukunta cewa a wannan al'amari ne zai ajalinsa zai sauka amma mutane yanzu ka duba ga Libya mai ta koma Libya ta fashe ta zama abin tausayi wanda barack obama da kansa ya faɗa yana cewa my greatest mistake wato kuskuren da na yi mafi girma shine shigan mu ƙasar libya da muka yi ba mu wani cikakken tsari ba yanzu gashi sun shiga sun hautsina abin da za su hautsina ga 'yan tawaye ƙasa ta rabe ba ma takamaimiyar gwamnati wannan ya ce gwamnati ne wannan shi ma ya ce gwamnati ne dawo ƙasar sudan omar al-bashir ba wani shugaba wanda za ka ce ɗari bisa ɗari yake amma kana duban alkhairin shugaba ne sai a ce mutumin kirki amma in ka kalle sa ba zai rasa ainihin nasa na kasu ba to amma ya kamata idan mutum alkhairin sa yafi sharrin sa yawa sai a kauda kai daga sharrin sa in kuma sharrin sa yafi alkhairi yawa shine ake kauda kai daga alkhairin nasa amma ba zai rasa alkhairi ba komin sharrin sa Umar al-Bashir yazo suna neman su kama shi a wannan kotu ta duniya abu ya citira ya sauka south africa aka ce a kama shi ya sauka taro ina ne aka ce a kama shi suka ce ba san wannan magana ba shi shugaban kasa ne yanzu barack obama ko donald trump zai iya sauka wata kasar africa a ce a kama shi ba zai yiwu ba to me yasa zamu kama shugaban kasa amma ku duba ku ga saboda suna bibiyan al'amuran daga cikin abin da suka sa sai da suka raba sudan gida biyu saboda kudancin sudan su ne suke da mai don haka ba za su samu daman kwasan man ba idan ba a raba south sudan da kuma north sudan ba aka raba suna tunanin cewa za su shiga su dinga iban man sudan abu ya zai gagara ana ba su yancin gashin kai yaƙi ya ɓalle har yanzu an kasar ainihin magance wannan wuta saboda tsarin da suka yi kenan bayan an samu an raba hankalinsu bai gama kwanciya ba Umar al-Bashir din har yanzu ana so sai an dunkufar da shi saboda ya ki yadda su shigo su yi abin da suke so a cikin ƙasa sai aka ce to yanzu an sanya Sudan cikin jerin jeren giyan ƙasashe waɗanda suke ɗaukar nauyin ta'addanci a cikin duniya amma za a iya cire ku amma da sharaɗi guda biyu sharaɗi na farko ku miƙa mana Umar al-Bashir a kotun duniya sun yadda za su miƙa shi ɗaya kenan sannan abu na biyu akwai sojoji da aka kashe na Amerika kusan shekara goma sha bakwai abin nan sojoji guda goma sha bakwai shekaru bakwai da suka wuce a baya ko shida sai kun biya diyan waɗannan sojojin da aka kashe to in kuka biya za mu yarda mu cire sunanku daga cikin jeren giyan ƙasashe da suke ɗaukan 'yan ta'adda to jama'a me zai sa mu gane irin waɗannan abu ba za mu gane irin waɗannan abubuwa ba yanzu misali in ka ce a'a ai gwamnati ce kaza da kaza da kaza yanzu akwai wani ƙauye a nan ƙasar da ana kiran shi Talabere wannan yanki na ƙauye an kulla makarantu guda ɗari da talatin sannan su waɗanda ake cewa 'yan boko haram sun ƙona makarantu guda talatin da su kuma can menene matsalarsu me ya samu muhammadu yusuf na ƙasar da ɗin da haka dole mu gane cewa ba wanda zai ɗauko irin wannan faɗa ya yaƙi mutane waɗanda suka kwashi kuɗin ƙasa ya kuma nemi a dawo da haƙƙin ƙasa wai ƙasa ta zauna lafiya ba zai yiwu ba ba wannan shugaban. ka koma ka bibi tarihi Ahmadu Saddauna Allah ya ji kansa Tafawa Balewa Murtada Ramat aka ce duk mutanen ina ne mutane ne masu kallon alƙibla suna wanke damtse ka duba ka ga kowane mutum daga cikinsu yana da adalci irin naka yana son mutanensa yana son ƙasansa amma an ƙi yadda mulkinsa ya tsawaita in ko kaga wani shugaba daga cikin musulmai ya yi tsawancin kwana a bisa karagan mulki to sai in yana da halayya guda biyu na farko ya zama munafiki ne na biyu yana yi ma abin da kudanci suke so wato turawan yamma in ko ba haka ba ba zai yi karko akan kujera ba ka bincika ka ga tarihin wannan ƙasa ka gani to ya kamata mu talakawa mu gane irin waɗannan abubuwa tauhidi jarabawa ta zo amma muna ƙoƙari mu rabu da tauhidi duk gaba ɗaya america gaba ɗaya idan ka duba tsarinta za ka samu haka ne ba wai cewa muke gwamnati ba ta da lafiya bina ba ta da laifi ba tana da kasawa da gazawa irin tata amma mu sani cewa faɗa muke yanzu da abubuwa guda biyu muna faɗa da azzaliman cikin ƙasa muna faɗa da azzaliman waje turawan yamma yanzu kuɗaɗen da ake cewa a bace ya sata naira ko dala miliyan ɗari uku da sha takwas Amerika aka ce za ta dawo da kuɗin amma sai ta sanya ainihin wani tambarin alama cewa za a dawo da kuɗin amma za a yi bincike idan binciken da suka kai ya gane cewa wani abu ne daban najeriya za su sake mai da musu waɗannan kuɗaɗe to kana tunanin kuɗaɗenmu ne suke kwasa da shi suke gina ƙasansu da shi suka kai inda suka kai ya za a yi kai yanzu ka dawo ka ce masu a dawo da wannan kuɗin ka kasance wani mutum ne masoyi a wurinsu ba zai yiwu ba don haka dole mu gane irin waɗannan abubuwa duk mutumin da ya tsaya ba ma wai buhari ba kai kanka yanzu ka gwada zama mutum mai gaskiya ka gani wallahi ba za ka yawan abokanai ba ka gwada zama mai gaskiya kai kanka komai ka zama na cewa za ka sa shi akan tsari ba za ka yadda ba sai da gaskiya ka gani in za ka samu abokai ba za ka samu da yawa ba saboda sharri ya fi soyuwa ga zukatan mutane fiye da alkhairi banna ta fi yaduwa a zukatan mutane fiye da alkhairi ya kamata irin waɗannan abubuwa mu gane ya kamata mu sani gwamnati tana da tata gazawa daga cikin gazawan gwamnati yanzu ana ba da labarin cewa akwai wani mai kuɗi a wannan ƙasa wanda aka taɓa kama mahaifiyarsa da aka kama ta sai ya zama cewa ana ta ainihin sa'insa da waɗannan mutane sai suka ce za a ba su naira miliyan ɗari aka kai aka kai aka tsaya akan naira miliyan ashirin sai ya tafi ya samu sabon not sababbin mint na kuɗaɗe siriyali nan masu a danke sai ya yi alamin ya bi bankuna yake cewa daga nan ba kaza na wannan kuɗi zuwa kaza duk mutumin da ya zo zai sanya kuɗi ya ajiye da sunan ajiya bankin nan ta sa red alert a jikin wannan account a kama shi abin da ya faru kenan to za ka yi mamaki daga cikin waɗanda aka kama akwai assistant police commissioner akwai inspector akwai kanal na soja duk suna da hannu cikin waɗannan abubuwa a ƙarshe aka ce an maida masa da kuɗinsa da ya nemi ya yunkura ya ɗaga magana aka ce a'a yanzu magana tun da ta kaushi kenan ta riga ta ƙare kenan abun da nake so in faɗa dole ne gwamnati su ma waɗannan jami'an tsaro a dinga tracking lambobinsu saboda ba dukkan su bane suke da gaskiya akwai daga cikinsu da su ake waɗannan aika-aika gwamnati ta sanya ido kowa a dinga bibiyan nambansa duk mutumin da aka kama yana da laifi kasawar gwamnati ta biyu ba ta hukuncin da ya kamata ta yi yanzu ka ɗauki china da china da amurka jama'a wanne ne suka fi jama'a suka fi yawan jama'a china amma ka duba ka ga level of crime ta'addancin da ake amerika ya fi wanda ake a china ka bincika ka gani ka san dalili saboda china yanzu nan kana aika aika za a aika da kai lahira da haka sai kowa ya zauna lafiya ga su da yawan jama'a amma ta'addancin da ake yi bai kai wanda ake america ba a don haka kenan idan gwamnati suna so ta kama waɗannan abubuwa dole ne wanda ya yi ai masa sannan abu na uku ba ma kowa ya kamata a ɗauka soja ba ya kamata da sojoji da 'yan sanda idan za a ɗauke su a mai da abin ta hannun limamai da kuma hakimai da fastoci saboda duk mutumin da ya je ya yi ta'asa an san malamin koko an san hakimin da ya kawo ta amma da yawa ba haka ake ba ana zuwa ne da bara gurbi da nagari don haka sai ƙasa ta kita zauna lafiya sannan kuna da tsammanin sojojin nan yadda suka ji daɗin kuɗi suka riƙe shi kuna nufin za su so wannan fitina ta ƙare mun yi zama da wani gwamna na jihar nan yake gaya mana lokacin ana tsananin bama bama na tashi cefin ya yi yawa muka ce ranka ya daɗe muna son idan da zai yiwu cakacakan nan na fon ya kamata a cire su mutane suna wahala ya za a ce mutum ya gungura mashin sai ya tafi a kusan kilomita uku ya ce a'a ku yi haƙuri idan aka cire wannan cakacakai ɗin su sojojin da kansu suna iya tada bama-baman saboda ba so suke fitina ta kare ba kuma yadda zaka gane haka ba an kai hari larabar da ta wuce ba an kama mutum uku daga cikin kidnappers din nan ɗaya daga cikin su labarin da yake badawa yace mutanen anguwa su ne suke ba su labari su suke sanar da su wani ɗan sanda ya zo yana ban labari akwai matar da aka kama ta a na rigasa an kama ta yau washe gari ɗan sandan ya tafi jaje ɗan sandan gurgu ne ya tafi da jaka ya tafi da wata mota jeep yana wurin bai bar wurin ba ɗaya daga cikin kidnappers suka kira suka ce ba kun kira ɗan sanda wani gurgu ba baki ya riko jaka ya zo a jif to ku gaya mai dan kaza sa in zai iya muna cikin daji ya zo ya anshi wannan mata ɗan sandan yana wurin bai bar wurin ba to ashe kenan kun ga ya kamata mu gane cewa wannan wani faɗa ne wanda ba wanda zai ɗauko shi wai a bari al'umma zauna lafiya ba kuma wani abu da zai warware wannan al'amari face mu gyara ayyuka mu koma ga Allah subhanahu ta'ala mu yawaita addu'a duk mutumin da ya hura mana wuta Allah ka hura mata wanda ya fitine mu Allah ka fitine shi wanda ya addabe mu Allah ka addabe shi duk mutumin da ya hana mutane zama lafiya Allah karka bashi ya zauna lafiya mutumin da ya daga makami akan mu Allah ka sa ya zame ajalinsa duk mutumin da aikinsa kisan mutane ne Allah ka daura wanda za su yi ajalinsa waɗanda suke wa wannan ƙasa zogon ƙasa idan masu shiriwa ne Allah ka shirye su idan ba masu shiriwa ba ne Allah ka kama su kamu irin na adawa da samudawa don mutumin da yake nema mu lalace Allah ka watsa al'amarinsa abin da ya tara Allah ka watsa abin da yake da shi Allah ka anshe ka mai da shi na baya ga dangi sai dangi sun ci zuba shi ibadallah inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun qumu ila salatikum